Yau da gobe muryar Amurka na kiran da gobe muryar Amurka na kiran da gobe muryar Amurka na kiran da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum ba saurari, shirin yau da gobe da shirin matasa. ke zuwa buku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC a kan bitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kaba mu a birnin Yabe da Jamhuriyar dijar a tashar VOA Africa kan bita 200.5 FM sai kuma wasu tashoshin da zango fm a jamhuriyar nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma diya a can kuma su kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo sannan za a iya jin mu da gizo a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa zara aminu fage tare da di abida bahari auda. Kamar da yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau biyu ga watan Disamba na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan gasar cin kofin wasan kwallon kafa ta duniya wato World Cup a turanci da yadda mata ke hangen al'amarin. saurare bada tafa da karin bayani. A cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa ya gayyato mana baki domin tattauna akan wannan batu. Sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama. Sai ku kasa kudi domin saurare shirya da gobe. Jama'a za mu fara shirin ne da yin tattaki zuwa Kumasi wato Ghana, inda wakilin sashen Hausa ya tattauna mana da mata domin jin ra'ayoyinsu akan gasar cin kofin kwallon ƙafa ta duniya. alaikum jama'a masu sauraro barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da kowa wannan dandali mai tarin albarka na yau da gobe shiri da ya fi haska fitila kan batutuwa masu nasaba da mata da matasa. Yau shirin ya kawo mu a nan birnin Kumasi na jihar Ashanti a Ghana kasancewa kuma an fara gasan cin kofin duniya muna so mu je ta fuska na mata ko shin wani gudunmuwa za su bayar cikin wannan wato gasa da ake yi daga ƙasan Qatar na tare da ni daya daga cikin eh, mata matasa da suke da ilimi kan harka na kwallon kafa. Eh, ranke dade ko kin faɗi muna sunanki. suna na Firdaus Abdul Nasir. Eh, Firdaus Abdul Nasir me kika sani game da ainihin wanga gasa na World Cup gaba daya? Oh, World Cup da kullu ake bugawa duniya baki daya. kuma yana da muhimmanci a ce ana buga wanga babban kwallo a duniya baki daya. Sa mu yan gana, ina muna dadi muna represent wanga amma abin da na sani game gana Ghana is really doing well in this tournament suna kokari suna kokari amma dai muka muka muka yi ran jimma mai zuwa Allah kai mu rai da lafiya ran jimman ga muka yi muka yi nasara kan yan yurugaye kamar kan nan da mu yi nasara da su 2010 amma Suarez Allah Allah kara muna hankuri yan gana amma Suarez ya ban muka yi rashi a samu jan kuma ya zai ci muna kuma ya buga ya bi bisan ba amma mun yi imani da Allah Allah na son kowa kowane kasa kuma kowa na roƙon Allah kamar Allah ya ne ya bashi nasara amma Allah ya hanshi addu'ar mu muyan mu ne mu ci nasara kan Uruguay kuma muka ci nasara kuma Brazil da mu gamu Brazil maybe they might think say friendly da muka buga nan kina gwada kaman Brazil sun yi tunanin kaman don saboda eh, wasa da eh, wasan sadar da zumunci da aka yi tsakanin ta da Ghana ta doke Ghana da ci uku da nema shi sa ta yi nasara kan Ghana nema nema ya ji ciwo amma ina jin shi kamar wai run of 16 nema ya zo amma ka san kullum brazil na nema ne mu su ba ga su da ba nema suna gajiya amma ka gan nema na saka yana distribute nema distributor ne yaron ya yi ball yana bounce pass ina distribute kan isa cin gona na musu sauki isa kaga ba neman nan kuma muna da wangame muna da sa mu ya nasara a kansu. Isa na fahimta eh, kina gani indi Ghana ta yi ta yi nasara akan Uruguay eh, shakka babu Ghana ta hadu da wato tawagar kallon kafa na Brazil kuma Nema shine gwarzon dan wasa na Brazil ko ba haka ba. Gaskiya ne. Shi sa ga yanan ko Nema ya ji rauni ko da yake an ce yiwuwar eh, yaye takale da Eh, zagaye na biyu to in ya taka leda mukaddara an gane ta yi nasara kenan ta shiga zagaye na biyu in zai taka leda tsakanin eh, ghana eh, da brazil kina ganin ghana ta yi wato nasara akan brazil Eh, ya yi kama possibility Ghana ya yi nasara kan Brazil ya yi kama wani 30-70. Wanda nema ya share ka cikin wannan fafatawa tsakanin Ghana da Brazil. Eh, eh. Amma in dai ba shi kamar yadda muka samu labarin ya ɗan ji rauni Ghana ta ta yi nasara kai. Ta ta yi nasara gana Su wasu 'yan wasan kwallo kika sani a Ghana da za su iya su ba da gudunmuwa sosai har gana ta yi ta tsallake rukuni na H. Oh, kaga a bayan mun nan aka san jiku ya start. kaga salisu mu da yaron zango Allah maka albarka salisu mu da amati kamar sun shaku da juna shi buga tare nan ta bisa na wurin tun nan wanga ma bai ciye start jordan ba ko da yake macin ran mandin nan jordan ya yi gudunmuwan shi amma wangan nan janido ana son win ana son nasara ba son wasa amma bai inda kuma da ya siya one top ne ya sake ya bar mai two strike su me kaga naki ko da daidai ya je karu kan shi. ko kudu sai kudu sai na kudu wato yan wasan gaba kenan eh yana gudu kasan shi ya dribble he know how to dribble with the ball kuma fasisin shi accurate ne abin da ke damuna da pati ne mutumin saka wanda ke buga mana saka pati gajin ya je club side das now ina fit da ran shi ya buga amma ya zo gana kamar ya buga muna kamar bai buga muna mu shi muke da yake damuna ban dai san sauran ba amma ne yana damuna inda ya fita zuciyar shi ya buga da gana oh da saka mu ne yayi nice sosai sosai da yayi tight kaga bayan mu yayi karfi ga kuma saka attack saka midfield nan a aka samu in ba ta kuma kana kallon shi na yana distribute ball yana da wani pass in ya sake pati a bai te zuciyar shi buga da gana ball ban sa abin da ya sa ba ka understand aha shi sa yanzu ina so eh, ki nuna mana jerin yan kwallo da kike ganin in aka yi amfani da su za su yi nasara kan wato eh, uruguay eh, mu fara kan mai sarun raga wato goalkeeper. Ok, goalkeeper kasan a tizigin nan nawa ne, sha buga jiku, a buga mate, ga salisu, ga tarik bisan nan. Sha zo, kasan... Wato yan tsaron baya kenan. Eh, Otuwa da ya ce, kaga tire, tire game changer ne, ya yi sake ball. Dan wasan sakiya kenan wanda ke buga Freiburg ko. Eh, tire, ga Pate, ga Kudus. Duka yan wasan sakiya ko. Eh, sannan na gaban nan. ce buga da biyu da naki kaga wurin nan in kudus ya bayan da dina da da ko ba ko ya force shiga da ball ce saki kaga yin naki ya je gaba yana ce saki kanshi ko ya gaji ne ko menene shi suka kai shi fadi. To yan gefe gefe fa eh, wanda zai buga bakwai da wanda zai buga goma sha daya. Goma sha daya. Eh, number 11. Kaga Gideon Mason ba shi ya yi buga ko'ina. Kaga Gideon Mason ya yi buga ko'ina sa ka an dai in ya buga wangan ga in ya buga wangan nan tun nan in ya buga jiku ukun nan sai ya buga Gideon nan ta 11 nan. Kasan Gideon shi ya yi ko'ina ya yi buga kasa shi ya buga ko'ina Gideon Mason ya yi buga ko'ina. Ka da san ya sa kina ganin da waɗanga yan wasa eh, tawagar Ghana Black Stars za ta yi nasara akan Uruguay. sosai sosai a yi ba ba su da ban tsoro akwai eh, shuarez fa a suarez zai yi taushe suarez da shi to mu duba eh, wanga gasa na world cup ah, mun ga kaman mata za su share ka ciki sosai ko da yake ba gasa ne na kwallon mata ba ma kamar alkalan wasa referees eh, officials akwai mata da dama da an ka gayyace su eh, su zo su kuma su kula da harka na wasa eh, a matsayin ki na mace ya kika ji da wannan mataki da wato hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa ta ɗauka kan baiwa mata dama su masu share ka cikin wannan harka na kwallo ta duniya kaga ko na bai women empowerment ka understand kaga irin bana ana ana bude da matan nan anya ne eh ni dai wuri na dai ya min daji kuma na ji daji ai ba komai da ta cewa maza maza maza maza maza dai a ce a ce wani wuri kuma mata sun zo eh mata su kuma shi akwai wani wani wanga wani terms suka ce wai what men can do men can do it more better sa irin shi kenan ka understand sa ni wuri na min daji Ghana Black Stars za ta kicire ni da Uruguay Eh, kina ganin eh, ya sakamakon wannan wasa zai kasance? Damu ci nasara kansu ne. Bye. Thank you. dai kuda tare da sashen Hausa da muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaba tattaunawar. Eh, kina ganin ya sakamakon wannan wasa zai kasance? Damu damu damu ci nasara kansu ne. Da kwallo nawa? Na ba su tire, na ba gangana tire su ba su cin komi. Domin min shi har yanzu abin da ya yi munan nan da har yanzu yana damu. A ba Ronaldo kuma ya sa kan shi kan wangan ba. da za fi mini kuma Ronaldo ya mafi Suarez. Wannan penalty da ragan da ya karba ka ni Ronaldo fan ne amma dai wannan penalty ne ya dami ni sosai. ya dame ni sosai sa. To bari mu zo kan kasashe na nahiyar Afirka da suke sharakawa cikin wannan kwallo ga nan wato Senegal eh, ita ta samu dama na tsallake wato rukuni na farko Tunisia kuma eh, ba ta yi eh, nasara ba. Ya kika ga kokarin wato kasashe na nahiyar Afirka a cikin wannan gasa? Don ni kana na ji wai Africans sun roƙi a ba su slot kamar slot sun zo 8 ko 10. Bi ma'ana a ba ba su eh, damarmaki kenan ya kai ko ko adadin waɗanda za su sharaka cikin wannan gasa ya kai takwas ko goma. Eh, shi na ji ana cewa wani african country ya kai gaba wani semi-final ko quarter-final an kara musu slot. Amma gashi in ka duba kuma wani sa'in ba mu wanganga mu samu mu gwada kama e mu ne mu ne yan Afirka. Ba baiwa Afirka dama kenan. Inde an yi da juna gaskiya duban macin Gana da Portugal ga. Ai da it was a must win kamar Gana ya win. Shi kina ganin da ya kama Ghana ta cancanta da ta nasara kan Portugal. Amma ka san su ai. Amma zo kan macin Senegal. Ni je na ruba macin Senegal da ecuador senegal ya share min a waye don ni don ni ne five african country duka ya ce ya je gaba amma tunisia wani na duban matin tunisian da ya ci france one nil na so wadanga su buga draw kuda shi ya qualify amma allah ya san kan ya shirya da kowa Yasa zuwa gidansu maybe yayi da wani afirka kuma ya boost su su ne su je gaba dadin mu ne mu ce kafin ya zo afirka amma mu mun gwargwadon namu allah ya ba kowa sa'adar Da masu sauraro eh, muna tattaunawa da firdaus abdulnasir kun ji bayanai da ta yi tana da sanin harkan kwallo kwarai da gaske a nan kasar ghana to sai dai eh, mun ji ta bakin wasu iyaye mata eh, ko wani tsokaci za su yi game da wannan gasa na cin kofin duniya da kasar katar eh, take karban bakoncin kasashe ga dai abin suke faɗa. Suna na Jiya Mamadan shekara na 45. So abin da dai na sani dai da World Cup dai shekaran ga dai gana dai kamar mun yi kokari shekaran ga. So ina roƙon Allah ya sa mu ci nasara mu doko kafin mu kawo kasan Ghana. Kasashen da ke tare da mu kamar Najeriya, kamar Togo, kamar benin na fatan kamar sun ba mu goyin baya iso allah ya taimake mu samu nasarar ga mu kawo gida so shi allah ba mu sa'a da rabo najeriya makota ne suke ga kasan ghana kusan mu ce ma yan uwan uwa ɗaya ne uba ɗaya eh, ba su samu daman shiga wannan gasa na cin kofin duniya ba ko akwai wani sako da zaki ba su o oh, da ni dai na wish da suna cikin world cup yaso allah ya taimake mu mu duka allah ya ba mu sa'a da dai na wish suna cikin cikin don mu da Najeriya kamar dai Asana ne da na. So shida na wish suna ciki Ayi a gudu tare a sira tare. Masuna na Aisha Mpo. wani kafin da ake bugawan gari muna alfahari da yaran yaran mu na Ghana. Alhamdulillah especially yaran mu na Zaggu muna alfahari da su Allah ba su sa'a Allah ba su nasara. Kudus da Aliyu Sedu da Dede Ayu da Salisu sauran kuma wayanda suke ciki dai ba musulmai ba su duka muna musu fatan alheri Allah kare su Allah ba mu nasara kina ganin kaman Ghana Black Star sun ya eh, su dauko wannan kofi da yaddan Allah in Allah ya yadda she mun doko mun kawo gana in Allah ya yadda to banda tawaga Ghana Black Stars wasu kasashe nahiyar Afirka kika sani ciki na san Tunisia na san Morocco na san Senegal da kasan mu Najeriya da Cameroon don muna musu fatan alheri. Eh, Najeriya dai ba su ba su ciki me zaki gaya ma mutanen Najeriya na jikin ce kasan mu Najeriya kwarai kuwa tafiyar Najeriya da Ghana tamkar ƴaƴan wade ne uba daya wannan karo ba su daga ciki amma me zaki gaya ma mutanen Najeriya? Ina gaya ma mutanen Najeriya tanye mu gana tanye mu da addu'a muna musu fata su ma Allah sa nan zuwa in Allah ya kai mu yawancin rai ya kai mu nan zuwa shekara fudu ta yau Allah sa su ma suna ciki su yi kwazo mu yi alfahari da Yes. Eh, Ajiya ya sunan ki. Eh, me za ki game da World Cup da ake bugawa? Sunana Ajiya Mansura mai fete-fete World Cup da ake bugawan ga. To Allah ba gane sa. Doko World Cup su kawo. Don ba ize bane. Abin yayi zafi ba ize bane. Allah ba gana sa. Ni dai gana nike ina so Allah ba gana sa. Don Ghana Blaster an jima da bugawa. Yanzu akwai wasu kasashe daga nan nahiyar Afirka kamar Morocco da Tunisia da Algeria da Senegal da Kamaru. Eh mukaddara an gane ta yi eh, ta yi nasara ba su kuma kin yi musu fata fatan alheri kasancewa su 'ya'yan Afirka ne. Kwarai ya kamata musu eh, fatan alheri kwarai don su ma sun je su doko kakuni su kawo Afirka. Sai sa ya kamata Allah ya ba su sa'a, Allah ba su sa'a su ma. Sunana Adiza. Aka ce World Cup ma'ana wasan kullun kafa na duniya duka baki daya. Tsakanin kasashe. Eh eh tsakanin kasashe Wannan wasa da ake yi eh, daga kasan Qatar kin samu kalli wasu daga ciki. Ko wasu kasashe ne zaki ya ayyana sunayen su sun share ka cikin wannan gasa. Eh kaman mu nan ni dai na alfahari da nawa face shine Ghana. Akwai France ga, Tunisia ga kuma Australia. Uh, Delma su duka suna ciki. Eh, me kike sa ran kina ganin Ghana ta ta yi wato nasara? Insha Allah Ghana dai sun yi kokari sosai sun bar muna cikin murna muna fatan zuwa gaba su buga bol yi. yanda suka yi su je gaba su kara himma mu dai mun san sun iya insha Allah sun iya. Hamza Adam muryar Amurka Kumasi Ghana. madalla kafin mu karkare shirin namu bari mu leƙa filin kwalamar mu. Allah tuwo. Assalamu alaikum masu sauraron mu mu da kasancewa da ku a cikin shirin nan namu mai suna kwalama wadda ke gabatarwa cikin shirin nan na yau da gobe. Ni da zan gabatar da wannan shirin suna na Hawa Abdulkarim Yonkwaniya. Yau na gayyato shararren 'yan jarida kuma wadda ke fafutukar kare hakkin al'umma musamman mata Hajiya Hafsa Kadiri English. Za mu tattauna da ita mu gani yau dai mun gayyato ta ne akan abinci dai na Ghana inda yau za mu duba ko za mu yi da kunu a najeriya ana cewa da kunu a nan gane kuma sai a ce da kunu salamu alaikum barkamu da warhaka wa alaiki salamu rahmatullahi wa barakatu to hausa sai in ce ya aiki ya hidima alhamdulillah eh mutanen gane na kiran da kunu da kunu abincin gane ne da aka fi sani a najeriya ana cewa da kunu na ya fi shahara a nan birnin accra wannan abincin ya ake farawa ma tukuna da me ake yi wato wannan abinci da ake ce ma da kunu ya kasu kashi biyu akwai akwai na kabilan fanci da ake cewa fanci dokno sannan kuma akwai na ankarawa waɗanda su mazauna ankara ke na akra ake ce masa dokunu amma a cikin yaren su ana ce mai komi komi eh shine da kunun da ya fi shahara a duniya kwarai kuwa gan komi shine da kunu da mu muka sani musamman ma mazauna ankara kuma idan kin je ina ji najeriya yau da gobe saboda yanda yan gane ke ciki su ma suna yin da kunu suna sai da jama'an najeriya to wato shi da kunun nan yanda ake yin sa zaki samu matsaranki busasshiya masara busassa da ake tuwo da shi kamar misalin in kwano ɗaya ne mutum zai iya siya she ka je ka jika za ki jika shi kwana biyu to idan kika je kika jika kwana biyu na uku ana surfewa ko ba surfewa a ba tsufawa ba surfewa haka ake jikawa idan kika jika kamar misalin kwana biyu she ki tsani kuma watakila da za ki jika na akwai da ci a kai kin ga saboda totun masara da abubuwan nan sai ki yaɗa wa'annan dattin da ke kai ki zub da shi idan kika zubar sai ki zubar da ruwan ki sake wankewa saboda datti sannan ki tsame idan kin tsame sai ki kai manika a nika miki to akwai masu su nika shi gari akwai wanda kuma za su yi nika shi su nika shi kamar kamu amma nikan garan ya fi to da zaran kin do gida sheki dan kwaba shi da ruwa kada yi ruwa da yawa ki dan kwaba da ruwa sheki rufe to da kin rufe kaman kashi gari haka ya dan yi tsami in yayi tsami sheki ɗibi kaɗan cikin wannan da kika kwaba sheki sa ruwa ki ya mutsa shi ki yi shi ruwa ruwa dan kaɗan haka sai ki ɗora a wuta za ki saka cikin tukunya ne ki ɗora a wuta ki tuka ki sa gishi gishiri ki tuka shi ki tuka kaman ya kusa nuna za ki tuka shi kaman tuwo eh kaman tuwo kaman yanda ake tuka tuwo za ki tuka shi idan kin ga ya dauko nuna sosai ki sauke kasa kada ki bari ya nuna da sosai mm, kada ki bari ya nuna sosai to idan kin dauko kika eh, ki ki ki kwashi ki sa cikin babban langa ki bari ya dan sha iska idan ya sha iska she ki ɗibi danyen wannan garin masaran nan da aka ne ko wanda shi wannan kika diba kika tuka sai ki ɗibo wani ki haɗa cikin dafaffe ki ta mutsawa amma kada ki bari shi kuma ɗanyen ya fi nunannen yawa daidai wa da haka ki ya mutsa su idan kika ya mutsa kika haɗa shi ya kwaɓu da kyau to akwai ganyen masara da shi 'yan garin nan ake sakawa wannan shi a ɗan murmuɗa shi a ɗan yi shi bol bol haka shi a saka cikin ganyen a ɗan rufe a saka ɗashi mm-hmm. akwai yanda ake yin sa ake mulmula shi to amma idan baki da ganyen akwai ledan nan da ake yin su alala ana ɗaure tuwo da shi zaki iya idan kin kin yi shi kamar tuwo tuwo haka ball din nan she ki saka eh aka nan ne she ki saka shi a cikin leda she ki ɗaure to tukunyan da zaki ɗora shi a ciki kin samu shi ganyen masara ki jera a cikin tukunyan kasa in baki samu ganyen masara ba in ma ne napkin haka mai dan sha'awa she ki sa cikin tukunyan to idan kin sa cikin tukunyan sai ki sa wannan ya sunan shi da kunan da kika kulan eh, sai ki saka ciki ki sa ruwa ki rufe yana ɗaukan lokaci gaskiya sannan ya nuna da ma zaran ya dau nunan kina jin kanshin shi wato shi kenan wannan dukunu kuma shi dukunun nan ana iya ci shi da miya ko wace miya ainihin ainihin da kunu wani miya ne ake ci aka fi cin da kunu da shi to su hankarawan akwai barkono da suke nikawa da ki samu a tarugunki ne albasanki da tumatir da ki akwai wani abin da ake nika da shi a nan garin ghana kin gani wato ayuwa da muka fi amfani da shi eh wato muna ce masa a sanka da gan shi kaman kasa aka yi da shi ko kuma dusin nika na da sai ki nika shi barkono a tarugun ja sannan ki nika albasa ki hada da tumatirin ki nika to idan kin nika duka sai ki zo ki sa dan magi da dan gishiri saboda daɗinsa sannan shi kuma wannan da kunun ana ci da kifi mhm. kifi soyayya zaki ya ci da shi amma an kara wanda kansu suna da kifi daban-daban da suke akwai wani suna ce mai akulo eh wato kifin suna tafasawa ne da gishiri da ɗan albasa su dan dumama shi cikin ruwa haka idan ya dahu da shi suke ci ko kuma idan kin samu kifin ki soyayye wanda zaki kina ci da shi to shi kifin ya ake ma a soya da sauransu to kifi dai kin san kala kala-kala ne. A ah, muna da kifi kama ama wanda a Najeriya suna ce masa kwalla. Muna da amani. Muna da kifi daban-daban suka saba fish da wane ne. Akwai kifin da daki sai dole shekin kankare bayansa. Saboda fatan da ke bakayyan da ke bayansa da fata sai ki kankare shi gaba da baya. Idan kin kankare kuma kya cire dattin da ke wuya eh makogoro. To idan kin cire wannan dattin da ke cikin makogoro kika cire jinin da komi dai kika wanke da farko. Saboda da karnin kifi kya iya ki samu lemun tsami sai ki yanka shi biyu ruwan raba lemun tsami eh, ki raba shi biyu idan kin raba sai ki matse ruwan lemu cikin ruwan kifin kifin da ke ciki saboda karnin da kin matse kika wanke kifin sai ki ki cire kifin kuma a cikin wannan ruwa ki samu ki sake daurayewa kin gane sannan ki zo ki sa cikin mataci ki hada da dan gishirinki da watakila dan cittanki da da tafannuwa saboda kara abin nan to idan kika haɗe zaki haɗa ki ya musa kifin da eh, shi zaki zaki haɗa ne ki ya musa saboda sinadaran su shiga jikin kifin to idan kin haka sai ki bar shi kaɗan zaki zo ki ɗora man ki a wuta idan ya dau zafi wasu in suna gasa kifin suna sa fulawa kin gani zaki iya sa ɗan fulawan ki jikin kifin sannan ki saka a cikin mai wasu kuma kamar irin su masu sayar da dakunan nan ba su saka fulawa nawa akwai kifi kanana kanana kamar irin amanin nan da na ce da sauran kifi kifin shi suna da diba ne haka she su sa cikin man su soya kuma yana kyau to da shi ake ci da kunu dai ana iya sarrafa shi daban-daban a ci shi daban-daban akwai wasu ma cikin wannan tankon da na nuna suna iya siyan faya pie su yanyanka su zuba a ciki su ci masha Allah to idan za a jera da kunun kenan idan ka dauko da kunun ka ka ajiye mm. sai ka dan dibo dan barkonon ka tankwa kenan ka mm. ajiye mm. sai ka dora dan kifin ka idan kana so ma sai ka dan yanyanka faya ka ajiye an save kenan kwarai kuwa kwarai kuwa an save kenan za a iya je maka ka kin gani in kuma da miya ne miyan kubewa ne miyan kuka ne ayoyo ne miyan kwakwa ne miyan gyada ne shi wannan da kuno zaka iya ci da shi miyan da ka gan kai ya maka a ranka zaka yi ka ci da kwarai kuwa miyar da ya kwantar maka da hankali kace yau zan ci da kunu da miya kaza kawai sai ki ci ba sai dai da tankwan ba amma asalin su an karawan da wannan tankwa ake ce masa tankwa suna ce mai shito sannan shi shiton ma akwai soyayye baki kenan sannan akwai shi danya kuma da ake ina jin sabon sati za mu yi batun shiton nan insha Allah mu gani yadda shiton kuma ake yin sa saboda na san eh, yadda ake yin shiton kuma zai dan dau lokaci anan za mu kawo karshen shirin kwalama ni hawa abdulkarim yankwani na gabatar babbar bakuwa mu ita ce hajiya hafsa kadiri english saurare a da ya sawaka ke da a jere shirye-shirye yau da gobe da wanda sati da haka a nan da za mu da sa'aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman fa abokiyar aiki da ta taya da gabatar da shirin zahra aminu fage da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wanda shirin da kuma julie lathis gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki sa ni ce amina bahari auna daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ke sallama da ku ai huta karshen baku lafiya yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare